وتفسير القرآن من جرمى والقدم هذه يوانا بيوني دوات رمضان حجر رمضان صلى الله عليه وسلم رؤيا تريفدو أربعين بقر من أقوان في سورة النور وسورة النور سورة النور nan muna kan aya ne ta 60 zuwa 61 jiya mun fara a kan hikimar saukar da kokarin da aka da samu lokaci ya rika mu mamalin da kwanta mana ayar har yanzu domin mu dora kan wasu kalmomi daga cikin kalmomin 'aya ko jimloli daga cikin jimlolin ayar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 ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم تبارك وتعالى يسلم الذين آمنوا يقول أنه الإيمان لا تتبعوا خطوات الشيطان kada ku bi ta farko ko matakai irin na shaitan ومن يتبع خطوات الشيطان wanda ya bi tafarku irin na shaidan fa innahu yamuru bil fahsha shi shaidan yana hurumi ne da alfasha wal da kuma mummunan aiki ولولا فضل الله عليكم بعدم فللر ألا إليك الكنصبة ورحمته لكم رحمة ما ذكر منكم من أحد أبدا babu wani daya da zai farkata da shirya daga cikin mu walakin nan ba na cikin shi Allah ya zarki man ya sha yana tsarkake wanda ya dama ne wallahu shi Allah ya sami wani hali Allah mai ji ne kuma masani wannan takardun duka wanda suke nema ba tambaya ba addu'o'i suke nema motar soya ta buge wani a can kudu ne ko a can gina ne kuma ba mutuwa ba wa da mummunan rauni amma sun bugi motar wani shi kuma ya ce sai an ba shi miliyan hamsin saboda ka suke nema a kiyar su da addu'a domin allah ya kawo musu mafita Allah wani zai kawo mafita Allah ya sauke watakila sun buji babban motar ce mai tsada mai yiwa ko kuma akwai rinta rinta wacce ba mamaki ita ɗaya biyu da ke ba na biyu kuma sun ce akwai wani ɗan uwa da Allah ya yi masa rasuwa sakamakon hatsari muke neman masa addu'a allah ya fi kansa da rahama allah ubangiji ya yafe masa allah ya fi shi da rahama a cikin abin da muke magana na hikimatul inzal na alkur'ani mun tsaya ne akan wata gaba gabar da take da wato muhimmanci wato ita ce gabar adalci kamar yadda muka ambata kuma gabar da ta biyo baya ita ce hidayatul nas wa irshadu qur'ani Allah ya saukar da shi saboda adalci ya tabbata dukkan abin da mutane za su na magana ko na aiki na mulki ko na siyasa ko na kasuwanci ko duk wani abu da mutane za su saka adalci a ciki ƙur'ani har da ke da bukata zai sa adalci a kan komai shi ke sa komai ya zauna daidai kuma shi ke sa al'umma ta zauna lafiya kamar yadda muka fara rubutu a jiya sammai guda bakwai adalci ne ya rike su ƙasa guda bakwai da allah ya adalci ne duk waɗannan abubuwa da suke kallo ba su canza ɗin nan ba suna nan a kan yadda ka tashi tun iyaye da kakanni to adalci ne ya rike su kowa a cikin wannan sun haife shi ya ga yadda sama take kuma ba ta canza ba har yanzu idan da babu adalci a ciki da ɗaya saman ta fi ɗaya amma ko an ajiye shi akan matsayar shi ya sa da al'umma za su yi ma komai na rayuwar ta adalci da allah ta bara wa ta'ala ya hutar da mutane shi ya sa ma ya ce mun turo manzanni da hujjoji mabayyana kuma muka saukar musu da littattafai ba don komai ba kowane annabi mun ba shi littafi saboda mutane su tsaya da adalci kuma shi yasa Allah shi shahidan ba ku Allah la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist wannan duka yana tabbatar da cewa idan al'umma ta tsaya da masu mulki da masu kuɗi da talaka da malamai kowa ya tsaya ne a kan zai adalci da mu huta amma za ka ga talaka yana son ya soci talaka mai mulki yana son ya gani talaka mai kuɗi wanda ya tara kuɗi barkatai yana son ya cuci mai dubu ɗaya da ya shigo shagon sa ci su ya za mu ba yadda za a yi gidan. kuma ƙa'idojin ubangiji ba sa ba yadda ya ajiye abubuwansa haka suke tafiya shi ya za gani ga da muka karkace shi kuma sai allah yi falamma za gode a za ku kwaro ba da mutane suka karkace suka bar layi to suka canza wani suka karkace suka bar layi sai da ka je ka nemi aure kai ta zan yawa a baka wani kuma ka cuci mata ko kuma ita ta so ka kamar da gaske amma kuma ta zo ta cuce ka to haka lamarin ne makwabci yana cutar makwabci mai mulki yana cutar wanda yake talaka ɗan kasuwa yana cutar waɗanda suke masu ciniki a wannan malami yana cutar ɗalibinsa ɗalibi yana cutar malaminsa to ya za a yi waɗannan abubuwa su tsaya mana dai duk fitinar da ake ga suna faruwa abinda ya haifar da sun shi na rashin adalci wani rashin adalci na shugabanni ko kuma rashin adalci na sun talakawa Allah ya ce na saukar da littafi domin mutane su tsaya da adalci wannan shi ne abin da zai same su shi da za ka ga a lahira allah yana ta ba da labari inda za ka yi aiki kwatankwacin misali bayan zarra ba zan taure ba zan biya ka zai allah bayan zarra haka kuma idan zalincin ma kai kwatankwacin bayan zarra zan saka ma wanda kake ta wannan bizanin ubangiji haka yake tafiya su kerin da akan adalci don haka an adam dole ya tsaya muka ce abu na biyar shi ne littafin ya zo saboda ya shiryar da al'umma shi sa manzo ya ce ba za ku tabe ba matukar kuna riko da littafin Allah shi sa ma Allah ya tabbatar da mutane laqad manna Allahu 'alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وإن كانوا من قبل لفي كلام مبين cikin suratu ali imran ubangiji ya ce na yi baiwa a kan mominai wani lokaci lokacin da na tada annabi a cikin kuma annabi ne zai karanta a kan su yana sanar da su yadda ilimi yake wannan shi ne hanyar shiryar da mutane wato allah tabaraka ko ta'ala ya bayyana da ayoyinsa manzansa ya karanta ya wanke mutane ya fitar da su daga inda yake ba daidai bai dawo da su inda yake ne allah ya wannan dan kaunar dan adam da yake yi dan adam din ya rayu akan hanya ba zai yi na shida shi ne ikhrajun nas min zulmatil kufr ila nur islam jiya mun ambata cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo littafi ne don ya fitar da mutane daga dukkan jahilci dukkan son zuciya dukkan kafirci a dukkan keta duhu na mugunta gudu na kiyayya abubuwa muna na hasar duka Allah ya zai kwanta zukatan mutane su za wani garcattun bayu tare da cewa ana karanta littafin amma da yawa zukatan har yanzu da wasu yaruwa tunda kowa na yanzu taron kuma wasu jirgin ba a sa'a ba wayar wani ta bani wani ya ɗauka wani bayan kaga ai wannan zuwa wajen mai baka amfani ba ka amfani ba da alkur'ani zuwa alkur'ani ya zo ne koya ma gaskiya kuma ya hana ta cutar wani amma za ka ga a taru a wurin karatun alkur'ani ko a taru a wajen sallah ko a taru a wajen jana'i amma kuma sai a yi hata kaga ai littafin da yi amfani ba a irin waɗannan zukatan saboda haka littafi ya zo zai fitar da mutane daga wani abu na bakwai shi ne wato a wani kauniya wasu al'amura da suke nuna halittu na ubangiji ta baraka wata ka dubi kaskon rana yadda yake fitowa kullum ya fito ya fadi kalli kaskon wata kullum ya fito ya kalli taurari suna zagaya wani lokaci allah ya hannu wani lokaci ya yi hagu wani lokaci ya yi wa mutane sanyi wani lokacin kuma ya kawo zafi wani lokaci ya sako iska kamar za ta sha da gari ayatul kauniya waɗannan zaka suna nuna maka akwai wanda ya wannan aiki ba haka kawai suke yi dalilin kuma a yi maka wannan shi ne domin su ja tunaninka zuwa haɗa ka da mahalicinka shi ne allah wanda za ka bi abin da ya umarce? tare da lura da daidaita al'amuran ubangiji da yake yi na yin ruwan sama na ba ku iska na ba ku abinci na ba ku arziki da dai sauran dukkan al'amura allah ya saukar da littafi ni ya nuna maka waɗannan abubuwa kasancewa akwai wanda ya su ba haka kawai Allah ba ka kalli ma kanka kowa ya duba kansa ya san ba ya ta ta yi shi ba kuma ya san ba baban sa ne ya yi shi ba kuma wani likita ne saboda ya kware kawai ya samu ya ta ba da abin bai isa ba wani na nuna maka kenan akwai wanda ya yi ka wanda ya yi kan nan kuma dole ka bi umarninsa in kana son ka gama lafiya in kuma kana son dukkan wata musifa da bala'i to karka bi umarninsa za ka gane akwai kurakurai da yawa akwai matsaloli za a ga mutum ya ci bin allah amma idan ya ci tuwo ya koshi tuwon ya murɗe shi sai kuma ya dawo da yanzu tsawon wani wa allah to an ce kai bauta kuma ba za amma in wata musifa ta zo sai ka rinka wani wa allah wato ka san akwai Allah a lokacin wahala amma a lokacin jin daɗi ba ka bin umarni wannan kuma nasara ce abu na takwas shi ne awamir shari'a ƙur'ani ya zo domin ya bayyana maka al'amura na shari'a yaya ake aure yaya ake siyasa yaya ake gudanar da mulki yaya ɗan adam zai nemi kuɗi ya zai zama cikewa da makwabci ya zai zauna da al'umma mai ya kamata awamir na shari'a wanda su kuma su ne gyaran halayyar mutane in wani ya yi maka ba daidai ba kai wajen shari'a ce hukunci Allah ya kawo wannan shi ma don kyautatuwar al'umma abu na tara shi ne wato hajjatul ibad ila awamin mutane suna da bukata Kwarai da ke wato wajen bautata ma Allah saboda da bautar Allah ɗan adam yake samun ɗaukaka a gurin ubangiji da bautar Allah yake samun aljanna da bautar Allah yake samun lada da bautar Allah ne yake samun rayuwa wadda take mai daɗi Qur'ani ya zo domin ya wajabta maka ibada yadda za ka bauta ta masa domin an ba ka misali wannan duniyar ba tabbata za ce ba a idan mulki kake akwai wanda suka riga ka sun mutu idan ilimi kake da shi akwai wanda suka riga ka sun mutu idan ma sarauta kake ji akwai wanda suka riga ka sun mutu idan tsabar kuɗi ka tara akwai wanda suka riga ka sun mutu kuma ba wanda da ya mutu kawai aka ɗauke shi aka kai shi sama wannan turbayar kasar da ita ake tonawa da yin kowa yana zaka ga da gwamna da shugaban kasa da sarki da malam da jami'i da talaka da fakiri da kowa da kowa idan ya mutu Allah ya musu riga iri ɗaya ne kawai wannan mayafi wannan kana da bukata kwarai da gaske wajen ka bauta ma Allah domin samun tsira shi sa Allah ya bayyana nau'in ibada wacce ake biyar yanzu da mutum ya zama karatu ko ya yi lcd ko ya yi digiri ko ya yi masar ko phd wani abu kuma da haka sai ta yawo yana cewa ina da aiki shi allah da ya halitta ka ba sai ka yawo ba ya riga ya ka aikin da za ka yi kuma ya faɗi biyu abu da ko sallah za ka wasu kai cikin jamfi kana da daraja ashirin da bakwai ko ashirin da eh, da wani abu kama da haka Allah ya riga yi wannan yarjejeniyar da kai saboda haka kawai abin da ake shi ne ka yi aiki za mu ba ka maki kuma za mu biya da ni Allah ta baraka wa ta'ala idan muka duba za mu ga cewa na goma shi ne muka duba za mu ga cewa manufofin ta littattafin da Allah ya saukar daga sama gaba ɗaya sun haɗu ne gaba ɗayan su sun yi ittifaki wajen sama ma adam alhairai guda biyu duk abin in ka zagaya su a nan suka ƙare duk littattafan da Allah ya saukar a sama da ya ba mu annabawa kawai manufar littattafan su ne su tara ɗan adam a cikin alheri guda biyu alheri na farko shi ne rayuwarka ta duniya alheri kuma na biyu shi ne rayuwarka ta lahira da ka duk ta sun zo su gyara maka rayuwar duniya kuma gyara maka rayuwar lafiya wanda shi ne mafasuli na saukar da littafin allah ta ba da wata a bayan kasa ah, na goma sha ɗaya shi ne tarifin wato linnas bi rabbihim li ya'buduhu wahdahu ƙurani ya sauko saboda ya sanar da mutane waye ne ubangijinsu yana cewa an manya mulku a wani Hausa. waye mallaki ji waye mallaki gani Allah duk da cewa kunnen naka ne amma ba dole ne wannan fatar kunnan ta ji ba in ba Allah ya fice jin ba kuma dole ne wannan idan duk da yake a ka ne tana jujjuya shi amma dole ne ya kalla ba sai in Allah ya fice kalla so abubuwa daga Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wannan don kanar da mutane karan kansa shi ubangiji domin su bautata masa kuma duk wannan halitta da aka yi an halitta ɗan adam ne har yi fito wannan duniya a tsakanin wata ɗaya zuwa tara galibin mu zo duniya ne a wata tara kaɗan ne ake samun su yi shekara biyu ko su kai wata goma sha biyu ko su kai wata goma kaɗan ne mafiya rinjayen mutane an haife su lokacin da Allah ya halitta su a wata wato tara a cikin wata tara ne ya haɗa maka duk abin da kake bukata a cikin jikinka duk waɗannan abubuwa Allah ya yi su saboda ka gane kana da ubangiji wanda ya yi ka kuma domin ka bauta ta masa in ka kalli ɗan adam duk iliminsa da duk yadda ya kai wajen ilimi to baya iya ma karanta dan adam gaba daya da ka sai za ka yi asibiti wani ciwon sai a ce maka likitan kunne ne zai iya duba saboda gashi kwangaltar ne amma ya kasa ba zai iya duba kunne ba don kuma dan adam Allah ya yi shi a watanni tara ba ga wani duk kwarewar su har ya zama farfesu ya zama in ma akwai baban farfesu zai zama duka dai sai zai ta zama amma akai layi guda ɗaya ko shi ma ba zai gama ba Wani Allah yana nuna maka cewa wajibi ne ka san ubangiji ka yana da iko a kanka wani yana daga cikin abin da alƙur'ani wato yake biya sannan alƙur'ani ya zo ne saboda ya sanar da ɗan adam hanyar da za ta kai shi zuwa tsira ba mu san hanyar ba sai da ubangiji ya gaya mana hanyar domin baka san inda za ka bisa tarkila ba sai mai hanyar mahallici shi ne zai fada sai za a biya maka yau an na hada rafi a tabi'u ita wannan ita ce hanya ta madaidaiciya to ku bi ku bi hanyar wannan alƙur'ani shi ne hanyar kuma hanya ce madaidaiciya ba ta karkacewa ku bi ta na goma sha uku shi ne a ah, tarihuhun lima lakum ba'da ne a alayhi Allah cikin littafi bai bar kan adam da jajenci ba sai da ya sanar da shi bayan wannan rayuwar za ka fuskanci zuwa wajen Allah waye bai san wannan ba to amma ya za a yi kaje wajen Allah domin dukkan mu yanzu muna rayuwa ne. amma ɗaiɗai da ɗaiɗai Allah yake kashe mu da ɗauki wancan ya kashe ɗauki wancan shi ma ya kashe kuma duk wanda aka kama shi aka kashe aka kai cikin tsabari to ya kama hanya ce ta bin Allah zai koma wajen Allah to wace irin hanya za ta bi wajen koma wajen Allah saboda a wannan rayuwa in kai wasa ta bata a kan hanyar gidan to za ka siya wani a unguwa baka gane gidan to yanzu wata hanya ce dodar wanda za ka bi in ka tashi a lahira sai ka zama to waye yau mutum ka san da za ka alkur'ani ne zai biya maka so da ka Allah ya saukar da wannan littafi domin ya sanar da mutane in an tashi a lahira hanyar da za a bi qur'ani ne zai biya maka shi ya zama ya ce akwai wasu mutane idan an tashi a filin tashin alkiyama suna gaya wa mutane fahaza yau mun ba yau ce ranar tayar akwai kuma waɗanda su idan an tada alkiyama ba sa ma iya tafiya ba sa iya gane kowa suna cikin hauma hauma akwai waɗanda ma in sun tashi kan jiki suke su fadi yadda ga da hawan jini yana tara wasu mutane a gigice to haka in an tashi a lafiyar kuma wani a gigice bai san ina zai je ba idan kawai mala'iku su zo kona shi a jihar nan mace za su ce amma masu imani ya rabu kun bi imani masu imani Allah zai shirya da su da imani so da ka ƙur'ani ya zo don ya sanar da mutane wannan shi ne ƙarshe kenan domin daga bin wannan hanyar da ba wata hanyar kuma da ake son kafi tun da yanzu ka mutu an ta da kai komai Allah ya nuna maka ka rayu a kan basira yanzu ka mutu an ta da kai kuma ga hanyar da za ka bi zuwa gidanka na aljanna to ka kaga wannan shi ne ƙarshe so daga nan ba mu sauran kuma wani ba mutuwa ba rashin lafiya ba yunwa ba wata matsala jiya jiya na kuke magana a kan wata hukuma cewa a yi kokari a sakarwa mutane ruwa so alaimira ba a bukatar wata bol wallahi ba a bukatar duk allah sharewa So da ta jannatu ta jirgin ta jannata wajen ya ce ruwa ne yake gudana a ƙarƙashinsa kuma ba a awu can balle kwanon masara ko kwanon shinkafa da rika babu su wala kun dina ma ta duk abin da kuke so za ku samu kuma a can ba a tsufa saboda ba can da ya da mazajen duka warubar na kiraba a tsawoyin juna ne an dai ce mazajen sun dan fi kaɗan da ɗan shekaru kaɗan amma sun ma biyu su yan shekara talatin ne waɗannan shekara talatin ma a rayuwar duniya yawanci ban da ɗanyen kai ba abin da amma eh, a haka ne wanda galibi za ka samu eh, mafi yawa ɗaya shekara talatin yawanci yadda samu ma a irin wannan zamanin da kayan aure ya tsada ko auren bai ba ba ga wani so kama a lahira kan mai da kai ɗan shekara talatin ba ɗan yan kai za ka irin yadda ka yi a duniya ba a ai ka gama duk wata rayuwa ana nuna mafi haka za ka zauna fatar ka mai kyau ba za ta karbi tsufa ba jikinka yana nan lafiya lau lafiyar ka kalau za ka ciyar da kake so amma yanzu za ka ga wanda ya kai shekara saba'in ya kai da biyar ya shiga tamanin za ka yi abincin kama kunu ne kuma ta ya sa saboda ko ka kawo masa naman kaza ba da ke ke saboda ba amma ɗan shekara talatin sai ci plate biyu kuma ya tashi ya za ka samu wani anan zai iya cin plate uku saboda lafiya da ke cikin sa yana zai ke share buka a guje kuma koma ya za Allah ne da ke zai ce wannan Abin saboda akwai kayan cikin kai ta cikin ma ya za ka kai ta cikin ne ba zai kare ba ke ka dau yau, ka je kai ta ci eh, wannan shi ne wato hikimatul inzalin qur'ani wanda Allah ya nuna mana yadda ya fara ɗan adam kuma ya kai ga ƙarshen ɗan adam shi ne ya kai shi gidan aljanna wannan littafi da ya shi wani ko da kan littafin mu babban littafi ne shi ne alƙur'ani amma babbar matsalar da ake samu shi zan iya cewa kashi hamsin ko sama da haka na musulmi ba su san alƙur'ani kuma littafi ne wanda Allah ya kawo shi da ke kowa ya san shi wata aya da take ba da tsoro ban san yadda musulmi za su kalle ta ba kuma yara su kare da ita ba a gaya muku ita ba shi kenan ubangiji ya faɗa yana cewa wa umirtu an akuna min al-muslimin an umarci ni in zama musulmi kai ma haka ne wato kai ma haka ne an umarci ka zama musulmi ka zama ka zama musulmi ko to sai ya ƙara wata kalma ita ce wadda za ta baka tsoro sai ya ce wa an atuluwar ƙoƙari na wani musulmi kuma an karanta alƙurari yanzu a yi mutane da yawa za karatu alƙurari kamar sun dau ɓangare ɗaya suka jefar da ɗaya kuma wallahi duk wanda ya jefar da ɗaya ya ɗauki ɗaya ba zai masa amfani ba in yawa da na dina abu ɗin an yi shuru da ana ta na'am na'am

wani ya gana kudu ba ana kuka ba an gama sallah ya ce wani me ya samu liman wai ko cikin zane yake ciwo shi ba su cikin zane yake ciwo sai ya zama kudu ba kun ga da gaske nake gaya muku rashin sanin ma'anar alƙur'ani shi ya hana da yawa su samu kusuri a cikin sallah saboda ba su san me suke faɗa ma kansu da ka san me kake faɗa ma kanka tana magana ne da Allah ka kwatanta yanzu inda gwamna take magana kana ladabi ko shi ba haka ke tsayawa tsere ne kawai kana magana ne ko a wani ɗan ladabi haka da ake masa ko ladabi da ka san me yake gaya maka ko me yake gaya maka to dai na kwatanta matsayin gwamna da Allah wanne ne kamar kana magana da Allah ba ka ne kana karatu a cikin kallarsa littafin da kana magana da shi domin annabi ya ce wanda duk yake son yi magana da Allah ya dauko alqur'ani kai tsaye ne da take magana da Allah to amma kaga sai da karanta baka ladabi don baka san me Allah yake gaya maka da wannan muke kira kowa ya kai shi ya nemi ilimin wannan alqur'ani ba wannan ne Allah shi kai kai za ka mutu kuma kai kai za a tambaya ku kai da ku je kabari kamar wanda zai rasa ka idan kana da mulkiyar a wanda ma zai je je kabari tare da kai don komin abotarka da mutum in an zo birne za ka kafar da kai ko ka da ka sa kawargon ka dan da kargo gawa in an jawo shi a ragamar za ta zare kamar ba za ta yi lakushin tare ko ka taba ganin wani mutum duk da kukan da yake an masa mutuwa a zai tsaye ce sai an binne mutane a taba ganin kana san mutum ya mutu kuna kuka saboda rashin amma za ka iya tsayawa ka ce to wallahi ba zan yi zama sai mun tafi tare maganar Allah ba ku babban magana ce tana gaya ma gaskiya magana ce tana gaya ma gaskiya ba wanda ba wanda za su ga wani tsaya da ke da kun tafiya to kai ka dai za ka ci kuma wallahi kai da Allah saboda ka jama'a mu kyautata amma littafin Allah ya ba mu shi dan waɗannan abubuwan da na zana mu guda goma sha uku Allah ya turo wannan littafin kuma ya sa masa albarka Da karanta shi yana wanke kwakwalwa karanta shi yana sai ka tunani karanta shi yana saukar maka da wasu hawan jini da wasu wani ka yi aiki da shi a baka lada karanta ka yi roƙo da shi a amsa ma ka nemi allah gafara ta hanyar da ya gama ka yi sallah da shi allah ya ce na gafarta maka na baka lada ka yi roƙo da shi allah ya baka wannan littafi ne wanda yake gaban ne bai da na kasu kowane bangare saboda haka Allah ya kiraye mu a wannan gurin masu imani ya kiraye ya yi hallabi na aman la tattabi'u khutuwati sheka kada ku bi khutuwati sheka muna son mu ga muku wasu abubuwa da mutane suke kallon wato akwai kutuwa ta shaitan a rayuwa akwai kuma kutuwa ta shaitan da suke zuwa da yankinsa wato abu biyu ne akwai hanyoyi na shaitan wanda ya gana wa mutane suna bin su sau da kafa wasu akwai kuma hanyoyi da yake bi don ya halatar da kai akan hanyoyi sau da ka za mu fara ne da hanyoyin da yake wato kawata wa mutum ba hanyoyin da yake bi ya dulmiyar da kai ba kuma za mu karanta maka ne saboda mu taimaki kanmu da kanmu idan ka ga irin waɗannan abubuwa to lallai ka sani ba yana maka wani abu wanda kuma zai kai ka wani gurin da bai dace daga cikin hutuwa ta farko da shaitan ya baza a bayan ƙasa haka kawai kana tafiya sai ka fada cikin tarkon domin kamar tsuntsu ne an ajiye za ka ga an ajiye masa ƙwayar gero da ta dawa da wani amma wanda ya ajiye din ya saka tarko wancan abun daɗi ne wanda tsuntsun yake da sha'awa shi yasa ka ajiye shi a kai ko ko kana son ka kama ƙera misali sai ka hana kanka ka je ka siyo kifi kuma ka saka masa wata guba ai dabara ce kuduwa ce take bi don ta halakar da wannan beran ko to haka shi ɗan ke maka a rayuwar duniya yana ajiye maka wasu abubuwa ba ka sani ba kawai sama da tarko yadda ta gari ake yi ma bera ko tsuntsu ka ajiye masa wani abu ya zo yana bi kafin a jima wato igiyar ta sarke shi ko kafin a jima beran an kama shi haka zai ta wuce rukun har to haka shi ɗan yake a cikin sha'anin rayuwa ya saka maka wani abu mai kyau kana kallon sa amma a ƙarƙashi yana son ya halakar da daga cikin abin da malaman suka ce shi ɗan yana amfani da shi shine shahawatul baka sha'awar ciki ciki wani abu ne wanda ɗan adam yake so ya ci masa mai daɗi yake so ya saka masa mai daɗi idan ka lura shi kuma da ciki wato kai karan kanka yana sama maka matsala in za ka biye masa duk abin da ka je na da daɗi to a kan harshe yake amma in kai wuf haɗe haɗiye shi to shi na ciki zai hana ka jin daɗi sannan idan ka biye ma daɗin harshe ɗin kai ta ɗurawa to shi kuma cikin bayan ka gama ɗurin sai ya kumbura haka ko to idan ya kumbura ba zai kare ka dole ya ta murda kuma daga ƙarshe kai ta zawai to kari kenan ko a kan cin abinci wasu malamai su ke akwai kokowa su shi ba ah, domin yanzu wani kan kai abinci na wata kila inda zai samu abinci mai kyau zai yi tuki ne har sai ya fara ciki. sai ya ciko ya ciko idan an zo in na yi kokari ya zo tarawih ne kenan ana tarawih ne yana ta gasa wani ma mun gasar har futo da ita ke kwa wai a ji cewar irin ya cika ya ba da ita ne ba ba da ta ba ya kamata ka fi daidai ne shahawatul bakan idan ka biye masaitan a wannan wurin saboda ka cika wannan ciki kuma harshen ka ya ji daɗi to ta wannan ɓangaren in ba a yi sa'a ba in ka rasa na halal to in ba ka da imanin za ka je da haram wannan yasa kake da saurayi matashi sai ya tashi ababa ga shi da kyau idan ka ɗauki saurayi ya matashi ga can jiki ga komai amma an kama shi ya tashi ababa wani har yaushe wannan satar ta bata maka tarihi ko bata bata ba to kaga shekan ya kama ka nan yanzu nadama da kada za ka ga a kan sha'awar ciki mutum sai zai aikata wani abu a sati dukiyar mutane ya yi baba kere akan wasu abubuwa to shi kenan shekan yanzu ya samu ya zargo shi kamar yadda aka zarge wancan bera da yankocin cin da guba daga ƙarshe bashi yaron ya rasa rai to kai ma a kan sha'awar ciki in ba a yi sa'a ba sai ka rasa rai kuma ka isa lafiya ba ne sha'awa ce ta ciki na wasu da sai sata aka babban sai har aka kashe na da yawa to kaga kenan yanzu ƙarshen bai yi kyau ba kuma wanda ya sauwara maka wannan shi ne shela ko tuwa shi shela Allah ya ce kada ku ji wannan na gaba shi ne shahawatul faris sha'awar faris shaitan zai ta kawata maka idan ba ka yi sa'a ba ya saka ka kai fyaɗe saboda sha'awar faris kuma muddar faɗe ko tayin inda da faɗe yake ɗauka lala wa ya taɓa yin mutum bai shi minti nawa ake na babu idan ka taba yi ka fito ka gaya mana da Allah idan ka je fadi minti nawa ake to idan ka kuskura cikin wannan dan mintoci aka kama ka to shi kenan shaɗan ya riga yanzu ya maka tsakera ka ji da tarko domin shi tseren ya zo ya kizin ne na ba ku misali da tsera saboda kowa yana yin irin wannan tsera da mai to yanzu da ya zo aka matse shi kai ma da tabo shi kenan aka kama ka a wajen fyaɗe saboda sha'awar farji shahawatul farji don an zo an gana maka abin magana yanzu ga sa a wajen shan sanda ya aka sai ka ce shi nan ne shi kuma shi ɗan tun ba yau ba Allah yake gaya maka ba maƙiyin nan shedan Allah ya biya maka cewa makiyinka ne ko bai biya maka haka ya aka kai sake kuma makiyinka ka ba shi damar ya kamata idan ka zo za ta yi sako sai ka tuna ta shedan domin shedan din nan Allah ya biya maka makiyinka ne kan fa ka yi wannan abu saboda dama bukatar shi ne ya maka kai kana kallon kamar za ka tsira to ba za ka tsira ba shi ke nan sai a rika tambayar ka sai ka rika cewa shedan wani ma sai ka ya cewa yau ya fara bai taɓa yi ba ƙarya yake ko waye sai yau ka fara waye san duk abin da kai a baya hadari ma wasu daga cikin malamai suna cewa in kai zaɓa wata ya Allah rufa maka yi na biyu ma rufa maka zaɓi yi wanda za ka ga cewa ya yi sabo an kamo shi in dai zai faɗi gaskiya ba a ranar ya fara ya yi sau da yawa allah ne ya damu ya kusa ta da sai to allah ya tona masa wannan shahawatul bakan wa shahawatul wa shahawatul farj wani hiya akthar akthar wannan abin da muka gwada da farji da ciki su ne mafiya rinjiyar mafiya yawa abinda suke suke yaudarar mutane da shi da shi wannan hanyar shaɗan ya fi yaudarar mutane ta wannan hanyar ya fi halakar da mutane idan misali yanzu ma'aikacin gwamnati ya yi sata ya saci dukiyar gwamnati ko dukiyar al'umma me yake son ya yi wataƙila yana son jiki. zai ji daɗi ya yi abin da yake so duk dai sha'awa ce ta farjin ko kuma sha'awa ce ta ciki wannan shine abin da zai jawo masa ko sha'awar farji wannan na ɗaya kenan daga cikin kutuwa ta shekara shekar yana da sauwara wa mutane waɗanda allah ya ce la tattabi kutuwa ta shekara farko ne kar ku yarda ku hanya ta biyu shine shahwatun wato shahwatu mari'ul batal wal jawf bil ta'am tatakarrar akthar min shahwati farj sha'awar cika ciki ka rika ci wani malami da ya zo sharri akan innal halala bayyinu innal marama bayyinu cewa haram a fili take sannan halal a fili take mata da ya ce wa bayyana kuma umuru a tsakanin halal dinnan da haram akwai al'amura ba ba al'amura dai ba umurun ya ce al'amura mustabi'a masu ɗan rikitarwa ita kalle su wani ɓangaren kamar su nuna maka alal ne suna nuna maka haka saboda cikin shubuhar da shaitan yake sakawa a nan ne za ka abin kana cin abinci sai ya kai da kudin ka kuma ka nemo kudin ta hanyar halal kuma ka zai abincin nan halal aka zo aka haɗa shi idan ka zo ka fara cewa ya ce haram kake halal kake ci ko to amma in daɗin abinci ya dauke ka za ka wuce mizanin da annabi ya aje ka a wajen shi amma a ɗan abinci halin to yanzu ka shiga mushtabihat ka shigo abubuwan da suke da shubuha saboda ka kowa maka magana ce kuɗi na ne kuɗi na ne sai ka ta ɗurawa to daga yau wajen ka wuce mizani nan mizanin da Allah yake son ka kai da cikin ka to kashi da haram shi yasa da ba ya ce wa man ittaqa shubuhat wanda ya ji tsoron shubuhat fa kad istabra al ya kubutar da addini wa man waqa'a fi shubuhat waqa'a fi haram wanda ya afka cikin shubuhat ko ya afka haramun kuma kaga a cikin halal din haram din ta fito saka ke za ka ga kullum wani in yazo cin abinci asalin abincin na halal ne amma da haram ne ke karewa saboda yana wuce iyaka dama nawa aka ce ka ci ka ka kasa cikin ba uku ko to ka kasa din ai ba hukun ka kasa ba ci kake ci kake sai da ka ji ya zama jam. sannan kuma kana son ka sha ruwa na farko za ka samu mutuwar zuciya za ka samu yawan bacci za ka samu mutuwar abin nan zuciya za ka samu nauyin jiki ba za ka tsaya ka yi ibada ba kuma dole ko kana so ko ba ka so dole ka yi yawan tashi ka ci kewa ne hanjin ka ai ba zai iya daukan wannan cire abubuwa dole zai nemi sai dai hanjin ba ya da lafiya to daga ke da daga wanda ya kasa cikin sa so wato kalli uku ya tuka ya sha ruwa watakila ya yi ba haya a wurin sau daya amma wanda ya tuka shi fal in ba za a ba sai ya shiga banɗaki sau uku zuwa kudu to kake nan kullum a tsakanin banɗaki kuma in ba a yi sa'a ba saboda kutuwa su shekan dan kashi ne a matsayi ko zikirin da ake a shugaban ɗaki ba za ka iya ba haka saboda ka samu mazai ya kirkire daga kaje ka tsuguda sai tul tul tul tul tul matsala ke saboda haka shi yasa ma da yake shahawar maridun baɗan sha'awar suka suke da abinci takakarrar ita ce ta fi mai tuwa a wajen ɗanɗanin mai shahawar farji daga shahawar farji saboda shahawar farji ba ta mai tuwa a rana ɗin sa mai sau hudu ko sau ko inda ba mutum ɗan mayu mata ba ne ai ba zai zama abin nan sau hudu sau biyar haka ya yi yawa saboda ko shi idan ka dubi a tsararar jima sama a ce matar ka ce halal ne akwai a jima akwai sirrin jima wanda kuma ba na son shiga wannan babu kowa yake yi masu yi ne karanta kawai bari mu wuce na uku lokaci yana karatuwa to eh, na uku a gurguje shi ne tarziyunul kasabin muharram bi haisu yasiru ma ya wato muharram wani lokaci shi yana zuwa da kuguwa to nashi sai ya kawata maka ayyuka ne mutane suna gaya maka wannan hanyar haramun ne kada ka bi a cikin kasuwarka ko a cikin aikinka na gwamnati ko a gonarka ko a wani abu to sai shi dan ya zo sai rinka kawata maka waɗannan abubuwa na haramun sai ka ta ƙoƙarin su tana ƙoƙarin neman su halal wannan ma'aikacin gwamnati ya tafi cin hanci ba zai ce ce rashawa ya karba ba sai dai ce maka fa'idar kofi a yi zan da ta yaro wai fa'ida ce ta ta ofis ko njuwa ko kuma banki ya tara ba sai ya ce maka ai fa'idar interest ne wai ba da gwamnati? haka ne ko kuma duk mai ake son a kai abin da ake son shi ne wai wannan abun kana son ka yi amfani da shi ta hanyar da kake son ka ya halatta ba zai yi halatta ba ko kuma mutum mai sai da kwaya yana haukata yayan mutane a gari a ƙasa sana'ar ka kenan sayar da kwaya amma sai zo ya gina muku masallaci wai yana ganin kamar yayin haram yayi wayan banza nake wallahi ta zinu sheda ne kutuwa ce sheda ne kawai ka daina kai da kwaya shine abin da ya zuma alheri amma duk wani abin da za ka ɗauko ka da wacce dukiya ta haram abdullahi bin umar ya ce kawai ba za a taɓa ba saboda inna Allah tayyibun ne la yaqbalu illa tayyib kuma yanzu haka mai kai da kwayan nan ba idan yana jin mu to shaitan sai ya ga masa saboda kutuwa ta shaitan ne ka rabu da su kai sadaka kai yanzu haka yana zaune yana jin haka zai raya shi kan zai raya da ke rabu da sadaka ne bayan kuma ko kuma kawai shi kan ya kawata musu da ceto su suke ba da ladan Na sun ji ma ai ba su suke ba da ladan duk shi kan da niyar maka wannan to ka biye maka lokacin zai kure ba. amma ko a al'ada ko a al'ada babu addini ka zo ka sayar ma ɗan adam abin da zai hau ka tashi ka karɓi kuɗi ko ba nafin ƙur'ani ka san ba da kake ba ko ko ba ga ko sarkin jahilai ne ko sarkin jahilai ne kai wannan hankali sai ya gaya maka ba da kake ba ka kawo al'umma baya kuma ka san yawanci in dai ba lalacewa ba ai dattawan masu masu shekara in ba sa shan kwaya masu shan kwaya su ne matasa ne to kuma nan ma a hankalce kana kashe future din al'umma din gaba ɗaya a hankalce kana lalata future din al'umma ta ba zai yi kyau ba haka ne ko ba haka ba saboda matasa kana nuna cewa a lalatar da wannan generation din na haka matasan su sha kwaya sai kuma kai kuɗi to ina za ka je shi yasa wannan alƙur'anin da mutu faɗa da ya zo ya haramta duk wani abin da ka san zai taɓa hankalin ɗan adam ya cire masa hankali haramun Allah sai zai haramta shi kullu muskirin khamr duk abu mai maye jiya. sayar da shi haram cin kudinsa haram kyauta da shi haram haka manzo Allah ya duk abin da aka haramta to an haramta ka sayar da shi kuma an haramta ka yi kyauta da shi to za ga shaidan ya zo yana tsawata wa wasu mutane kuma wani ma sai ya da kwaya ya haukatar da mutane ya je ya gina masallaci kuma ya kawo wa islamiyyar ku taimako kuma da yake Allah ya yi ku ga ku ga kunan saboda haka sai ku ga masa addu'a kuma kun san haram yake da za ku ce doke shi ku ki karba ku hana ku ki karba to da shi ma an taimake shi ku yi karatun a gindin bishiya mana mu dubba a gindin bishiya mu kai ba a kiskani lokacin da yi to yanzu jama'a kuduwa su shekar suna da yawa kuma za mu ajiye a kan nan ba ta uku in allah ya mu sai mu dora musa ce ka fahimci dai wannan littafin cewa dukkan wasu buha da wani abin da zai cutar da shi littafin yana kone yana jawo maka mai amfani da sau idan muka zo muka ce lafiyar tabi'o kutuwa su shekar kada ku bi tafakkun shaidan sai muka wuce to ai baka san ma tafakkun shaidan din to sai mun tsaya mu maka magana kai hakuri tafsirin baya sauri in yana saukin kana sauri to ina ganin ko da kai hakuri mu tafi tare ko ka wuce mu yawa gara ka tsaya mu tafi tare da shi ya zuka ka wuce ko Allah ya muku albarka Allah ya sa mu gama lafiya wannan kasa muna jaddadawa kuma yadda muke ta faɗi a can da kuma jiya a nan wannan ƙasar tana buƙatar addu'a ba na wasa ba kowane mutum ya zage ya saka shi cikin addu'a ka daina kallon ki da wasu a shugabanci sun zance ka ba za ka addu'a ba ka daina wannan kallon saboda musifar idan ta zo ba su kaɗai za ta shaba ba sai ta rika da kai ta haka kawai mu dukuba wajen yin addu'a kuma mu ce Allah ya da alzalmai Allah ya na mana da ƙasar mu lafiya ya rusa alzalmai waɗanda suke zaluntar mutane ko ta hanyar mulki ko ta hanyar dukiyarsu ko ta hanyar muƙami na gwamnati ko wani matsayi da kake da shi kana jawo mutane al'umma musifa da hannunka a ciki to kai ma Allah ya tarwata muna roƙon Allah ya zauna da ƙasar nan lafi wannan gari namu ne barka muna roƙon kai Allah na azumin da muke cikin wannan lokaci muna roƙon ka baya. ka ya kai mana tsuban matakan mu muna roƙon kai Allah ka yi ko da Allah ya yi zuwa ga abin da zai musu amfani duniya su da lafiyar dattawan cikin mu da suke ba da tarbiyya Allah ya ba su lada ya karfa mu gidajen mu da matan mu da ƴaƴan mu da dukiyoyin mu da ilimin mu duka muna roƙon Allah ya sa musu albarka ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين